الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna الله تبارك وتعالى wa ta'ala godiya da ya sake dawo da muna cikin suratul isra kuma muna kan aya ne ta 60 aya ta 72 da za mu dora ne a kan ta 73 insha Allah kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da aka rubuto da kuma ya kamata mu amsa su kafin mu ci gaba kafin rubuta ko karanta tambayoyin muna da jan hankali daya a wajen mata da kuma a nan wajen maza muna kira ga mata da su ji tsoron allah su ƙara nutsuwa da kuma yin shiru sannan labari ya rike mu wanda ba mu iya tabbatarwa ba amma dai muna da jan hankali masu yin wannan abin su ne ana samun cewa wai akwai don ba mu tabbatar ba akwai masu sayar da maganin mata a wurin kuma mata suke kawo kaga yanzu na suke nan tana sayar da maganinka. wannan bai kamata wannan gurin na ibada ne masallaci ba a gina shi haramun ne ka yi ciniki a masallaci haramun ne ka sayar da wannan abu saboda gudanar da nan tudu na gudanar ba gina masallaci don ka ciniki ba don haka ciniki haramun ne a masallaci za Allah ya hana kuma banda ma wannan magunguna ɗin da suke canza magana wasu masu bincike suna ganin cewa kusan kamar tafi da sihiri ne duk wani abin da mace take da bukata ta ja hankalin namiji Allah ya riga ya masu tun a jikin ba ta bukata wani abin na ga wannan shakiyanci ne wanda wasu matan suka ɗauko suka zo amma mun sa waɗanda idan wato an same su babu shakka za a yi su cikin kansu na biyu kuma ana ta complain din cewa har yanzu ana sakar takalma wani yana kuma mai tafiya za a zo da ramadan kuma wasu karatu kuma ana sakar takalma wa gaya maka duk wannan taron sai an shiga aljanna ai akwai yan wuta a ciki akwai yan wuta da suke shigo wannan sun ba Allah zai kawo su ba ba Allah zai kawo su ba kawar Allah zai kawo su abinda ma ya kawo su sun zo ne su tafi kayan mutane to ni ina ganin ku yi amfani da hadisin manzo Allah dukkan kunan da za ku yarda ku amfana da za ku amfani da hadisin mai Allah da duk kun huta da kasan sai dai ba za ku yarda ba yau manzo Allah cewa idan za ka shigo masallaci idan ka shi ka zo ka kwaɓe takalminka ka samu da sai ka sa kuma ka ne za ka shigo idan ka sa takalmin a cikin ya ba idan da ka yi sallah sai ka ajiye shi a gaban ka kamar sutura wani barawa ne ke zo ɗauka yana da dan kuma ba za su yi aiki da hadisin manzo Allah ko da su wani ko wani ka mai tsada zai bar ka je ka buga duk girman harabin haramin haramin manzo na Madina da da za ka shiga sai an ba ka leda ka ka kalli a jiki kuma an jirgin sa'aba a kai zuwa an jirgin kalli a kana wannan ya kai sa'aba to a bayan an gaya musu ga abin da zai fitar da su daga sa ta kalli na kuma ka saka a leda ka daure sai ka zauna yana gaban ba wanda ya ce maka annabi bai fara cewa kar ka ajiye shi a hagun ɗinka sai ya zama a damar wani idan ka ajiye shi a damar kuma sai ya zama a hagun ɗin wani kaɗan ya ce shi a gaba a leda a daure ba zai ɗauka maka ba ku yi maganin ba ɓarayi ne za su ɗauka za mu zo da ɗayin bincike maganin? saboda haka wannan shi ne ya sa arabin ma wannan mutane da kofa suke kowa ne ga ma jirgin ne da cuta ake ba kawo kai ko ka manta ka wuce a cikin ciki za ka yana raba leda da ciki kuma a takalmin sa a wani da ya kun yi da a amma kun zo ka sai takalmi dubu goma sha biyar ka zo ka kayan da shi kan shi gona ba zai ɗauka ya ko baka ji ba ne ko baka gane ba to ni dai na ga mu kuma sunna ce mata annabi ta assalamu alaikum malam barka da warhaka fatan an sha ruwa lafiya malam ina da tambaya ni ne na yi noma sai na fitar sai noman na fitar masa zakka sai na saida sai na saida kayan kayan noman kudin yana nan sai watan zakka na sai watan zakka na kudi ya zo to kudin kayan kudin kayan noman shi ma za a hada da shi a kudin ko kuma babu a ya da ya zama kudi ko yau kuma ka samu kudi gobe za ka cire da da kudin da ka samu a yau za ka hada su da zakka idan ka fitar da zakka yau sai gobe ka samu wasu kudi masu yawa wasu kuma sun shiga zakkar baɗi ba ta bana ba kamar ku gane ganin da shi kenan don haka zai hada da kudinsa da yake hannunsa da wanda ya sayar na amfanin gona duk ya cire musu zaka kuma ina fatan ina fatar da zakka a ina fitar da zakka a watan laiha zai yi in canja in canja watan ya koma watan azumi ba zai yi ba shi ne gaskiyar ba eh, yana son bai shigo ramadan don ya samu fadar a inda ake da maganar malamai za a iya canza lokacin zakka shi ne misali Allah ya sauke wata musifa ta samu wasu mutane su rasa amfani su na gona su rasa dukiyar su rasa komai kai kuma ga shi lokacin zakar ka yayi kusa an yadda ka tura shi gaba ka ba su ko kuma ka jawo shi baya ka ba su ka ba su saboda dama hakkin su ne da kuma rura suna kai kuma kai ba za ka iya ba su duk abin da za su iya biya ma kansu bukata ba ba kuma gashi an musu sata ko wuta ta kone ko na abin kuma da su wannan hanyar da za su iya canzawa a kan lokacin da ta tsara sai ka ba su rura. amma in ba wannan ba za ta ɗauki zarta kawai kai ta canza masa lokaci ba a ga yanzu idan idan mutum zakka yana lissafin ta da watan boko ne to ya yi babban kuskure kullum ibadar Allah da watan musulunci ake yi duk wanda zai fitar da zakka da watan boko to in ya samu shekara shida ko bakwai to sai ya samu ana zai da bashi zakkar shekara guda da cire ba saboda su kwanakin suna tsaruwa don kaga a watan su akwai zai kwana talatin da daya amma ana musulunci sai dai illar ruwa da aka kwanakin da ake cire zakar ididdigaggu ne a shekaru idan na boko ne kuma za a samu su kwanaki suna aurawa wannan aurawa da suke an samu wasu shekaru sai a samu kuma ana jin kamakin kama wata shekara guda da su cire su saboda amfani kake da boko ba a yi da boko. Ɗaukali ba ko an gane a tsakanin kenan. da wani yake malam tambaya ta ita ce yaro na ne ya tsinci kuɗi ya kai sati biyu ya kai sati ba mu ji wanda ya yi cikiya ba kuma mu ma ba mu da shi za mu iya amfani da kudin ne yaya ba ka gaya mana yawan kudin ba ba ka gaya mana abin da aka tsanta na yawan kudin ba musulunci akwai abin da yake kallo idan kudi sun kai wani matsayi ba a mamu magana cikin ku amfani da su sai kun yi tsigiya tsigiyar kuma sai sama da shekara guda ba zai mutane da ya fi yin labar su da nan ba zai yi ba amma akwai kudin da in ka kasance shi ba a cewa sai kayi wata cikiyarsa ko ka miƙa ma wani ko kuma ka shi misali kana kan da kan da naira biyar ta karya kana cikin ya dauka in duwa ita wannan ba a wani magana saboda ba wani kuɗi ne a nan amma kuɗin da ya kai daga cewar za ka iya miƙa shi a ba su wani abu na musamman a kan to sai an maka cikiya masu giya ba na sati da yake ba na shekara ake har ma sama da haka wannan cewa ni ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ni saurayi ne ban yi aure ba wato sha'awa takan sa na fitar da maniyi yaya matsayin azumi na duk azumin da kai wasa amani ya fito wannan azumin ya baci a wajen wasu malaman da suke ganin za ka biya azumi guda amma a bangaren wasu da suna ganin irin masabar malikiya da yake suna da kanantawa a wani suna ganin cewa kafara a azumin sun da ya yake bin na biyu yake cewa ne na kaɗe wani a wani bayan sati ɗaya sai Allah ya yi masa rasuwa da yaya matsayin matsayina zan azumi kafara ne na'am za ka yi azumin kafara shi da shi ne amsar aiko za ka yi azumin kafara saboda ya riga domin kai ne sabab koda bai mutu ba a wannan lokacin abin da kai masa ne ya dawo mutuwa na za mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا نعم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا نعم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا تبارك وتعالى وإن كانوا لا يقصدونك مثل إن شاء الله آية كثيرة أما لا مخلفة tunda a mun faɗi abubuwa da dama da suke ciki kamar guda biyar ubangiji a nan yana magana ne akan abin da ya shafi wato yahudawa da kuma ƙuransawa na garin ubangiji yake cewa wa in kadu ko da dai sun kasance da yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka su fitine ka daga barin abin da muka saukar da zuwa gare ka litaftari ya ghayra domin ka tsago wata ƙarya ta gaya maka su gafirai sukan zo da matsaloli iri daban-daban na fitina da za a zo a sa annabi a gaba a yi ta masa wasu tasmayoyi wai buƙatar tambayoyin shi ne shi annabi ya ƙayyagi wani abu wanda Allah bai faɗa ba ya gaya musu wannan shi ne kudu shi ya sa Allah ya ce an sun kusata da su fitile ka a kan sashin abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ni taftari a rai na gaira domin ka tsar ka ƙirƙiro ƙarya a kanmu wa idan a irin wannan lokaci da za ka sake abin da muka tura ma na wahayi sai ka bi son zuciyar kuma kai tsago mana tsayar latta ka zo ka kalila a wannan lokacin da sun rike ka ba da aboki kun dai fahimci wannan magana ko kuma wannan haka yake faruwa galibi a wajen mutanen da suke da ko mulki ko wani abu na duniya za su yi ta bibiya su rinka wasu irin tambayoyi bukatar shi ne karfa biya musu gaskiya da kaji wasu karyawa da za su su daidai sai su fara. kamar yanzu mutum baya son cire zakka sai ta zagaye-zagaye ai kaza da kaza ne ai da kaza wai saboda ya samu malamin ya gaya masa wata magana wanda za ta kuntar da shi kuma ko a cikin kunnan haka ana samun irin wannan idan kana jin haushin wani yana kusa da kai sai ka ta rubuto tambayoyi saboda gurin zaman ku daya wai bukatar shi ne a faɗi maganar da shi wai zai ji wai shi kenan kai yanzu burin ya ci idan an yi sa'a malamin ya san ɗauki kafa ya yi wata fuskata sai ka rika kallon da ta idanu daya kana ƙadalla yanzu an saka shi a gaba kuna da irin wannan ɗabi'ar haka kuke sai shi karan kansa malami sai ku yi kokarin ku fitinar da shi saboda sai ya kirkiro wata ƙarya ya gaya muku abin da zai ku daɗi ina zo ana magana kan gwamnati misali sai ga mutane suna ta tabbara, suna zumuɗi idan an zo kan matalauci mai girman kai talaka matsiyacin matalaka iyaka an zo ana magana sai ga shi gudun shi kuma ba saboda wani an tafi lafiya to haka mutane suka kowa sun zuciya su yake nema ya tsari yanzu barin ba ku misali ko eh, ko a shirin kasan addinin kannan da ake yi Aka yi wani shirin kusan guda sun na alaƙar miji da mata to duk inda na yi shiri guda ɗaya na maza sun isa na mutu ɗaya in aka yi na mata sun kai arba'in to na maza ba guda arba'in za ta sa balas ake yi amma duk ranar da za a yi na namiji wani abu ya shafi wata mata da mijinta yana yi sai da ɗauko rediyon ta tsaya ka tsaya ka ji ka tsaya ka ji ka ga ita kawai son zuciyar ta take to haka shi ma kuma idan an koro inda masu biye ya kamata ta yi wa namiji ta ƙi ba ta yi ciki ba kya jin abin da ake faɗa duka ki tsaya ki saurara mana to kaga kowa yanzu bangaren zai yake kare duk muna da labarbaru irin wannan wani ma wani ma cewa ya da ya ji mu ya shi ne ya yi baragada kuma yanzu da ke sa'an da sun kama su sosai da yake da ke da ma da kan duk kuje ku kare ke ku ba ba mana ki ku kare duk da ke da ba ba ba saboda shi yanzu abin da aka faɗa bai masa daidai ba to haka kuma za ka ga misali idan dai za ka karɓi maganar kowa tsakanin namiji da mace ba ka haɗa su a guri ɗaya ba to ka dinga shiga ƙarya kenan ya za kullum ke cewa duk matar da ta zo ɗauko mijinki ko magana ba zan biki bolle kawai iya maganar shi ne ɗauko mijin ki faɗa a gaban to wannan kuma sai ka ga ta tuburkule ta bata wata ma an ga mata ta buga kofar gidan banda wani lokacin ma yau rigima sai rigima sai ce sai an ɗauko waliyi ga ka ga matarka ga wakilinka da ya karɓa ma aure ga wanda ya aure ke wani wani lokacin mun fi saka wannan a lokacin da za ka ga matattai cewar an kashe ta kuma ba a yi sake ba ko kuma ta ce a mata sake biyu ko sake uku da sai a ɗauko wani yanzu ka zuwa ba da sai gani an zo za a gane makareci to amma in bayanin da yake ko za a yi kowa so yake ya tsora ka akan abin da sa yake tun da ɗan uwansa baya ma to in kai rashin ka sai ka sai tsaye bayan da gaskiya kuma ba ka yi abin ba domin ziyarta ta saurari su ɓangarori ba ka ba ga yanzu ko karatun nan idan ana yin sai wani bayani ya zo ya taɓa ɗan ziyarta wanda kuma ziyartar ba tashin kuɗi ba to a nan ne za ka kogo tsura ba wanda tana turawa a duniya Allah ya ka kawai na wurin da ke ba don Allah kake ba ko ba a samu to duk irin wannan yana faruwa kowa zai ga yana son ya amfani da wani abu ya gina kansa kuma makaryaci ne shi munafiki ne haka kuke yi to wannan kafiran makka sun riga ku yi haka kafiran makka nan sun riga ku yi wannan yanzu sun kun kun kun yana son sai annabi ya fi wasu magana wanda ba ita ke nan ba sai ya je ya tsoha to haka yanzu ma aiki yanzu in karatu zai zo na wani malami ya yi shi ko a kano ko a kaduna ko a inali kuma karatu ya zo daidai ga an samu wasu matsaloli wanda da gwamnati take aikatawa to shi nan wani yana nan shi sai ya yanki wannan abu sai ya rinka turawa wai yana turawa ne saboda ita gwamnatin da ake mata wannan faɗan ba 'yar fatin su ne. shi yasa yanzu hatta wannan siyasar da kake gani da wannan kashe-kashen da ake duk sai ana neman abin da su kamar siyasa wannan kashe-kashen saboda waɗanda suka wuce a baya gwamnatocin da suka wuce ko jirgin da suka gwamnati suka wuce a baya ya wannan haka shi babu mai yasa yake aje mana wannan abin haka nan gaba ka san kaka wannan abin rinin aje mana waya suna buga a waɗanda abin da suke yi suke nufin sana'a su za a yi sukar su da wannan abu haka ne ko to idan kuma wani su ba su hau abin da suke to za a yi sukar su da wannan abu saboda kowa da wannan abin yake so ya ci ba nasara a kan to duk inda kai wata magana to za a ɗauka ne a yi ta nuna ma waɗancan saboda kowa so yake kare kanka ko da ba zai iya kare kansa ba zai amfani da bayanan masu bayanai saboda ya samu ya kare kansa to kaga wannan karban idon sakon da ya shi ba ana yin sa ne dan Allah ko su karan zan biyan siyasar ba dan Allah suke wannan ba magoya bayan kuma da suke yi ba dan Allah suke suna yi ne dan su togarta wancan bangaren wancan bangaren shi ma zai samu dama dan ya togar wannan bangaren to ba lada kar ka dauka lada take samu azali ma zunubi take yi domin kana yi da dan tobar ina shi malamin ya faɗa tsakaninsa da Allah kawai ya wuce saboda ganin yadda al'umma take ya yi bayanai kai kuma ka kai kana ɗora wani abu kana yi ne kawai don biyan buƙatar ka ba don Allah ba ko don Allah ne kai magana tsakaninka da Allah ba don Allah ba ne sau kana yi da don kuma za ku zo ku su waɗanda ɗin da kai musu kasar tafiyar da ka tafiya ai rayuwa ce za ka sake juyawa kuma za a zo a rama a kan naka shi ne matsalar yin abu ba Allah to anan sai Allah yake cewa sun kusata su fikine ka ya rasulullah anil ladhi awhayna ilayka daga wannan abin da muke wahayi su zuwa gare ka wai ba dan komai ba suke yin wannan litattari alaina kaya dan ta tsiro mana wata kariya abin da ba shi muka faɗa ba kuma da za ka kirkira musu kariyar su same ta idan lattaka zo ka kalila da sun rike ka a matsayin badaji masuri an gani za ka ga in an yi irin wannan maganar in har waɗancan sun samu jin daɗi? ko kai baka san su ba ko da ba a cikin su take ba ko ba a cikin su take yi ba to su da yanzu kai na su haka ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam walauna Allah ya ce ba dan an tabbatna ka mun tabbatar da kai ba akan gaskiya ya rasulullah laqad Allah ya ce hakika ka kusata tarkanu ilaihim tarkata zuwa gare ka faɗa musu abin da kake so saboda zakin bakin su da yaudara eh, wato ka yi kusa da karkata zuwa gare su shay'an na wani abu kalilan kankanan kuma da ka kuskura ka musu biyan bukatar su da sanin ka ya rasulullah idan la'azakuna ka bi'far haya da mun ɗanɗana maka bala'in rayuwa to ka ji ba da annabi ya kuskura ya ce ne bangaren bai tsaya a kan gaskiya ba Allah ya ce kwadana ɗanɗana maka musifar rayuwa in Allah zai gaya ma annabi haka to ina ga wani sannan zan ɗanɗana maka bi'ifal mamat bala'in musifar mutuwa zan ɗanɗana maka sannan kuma na uku sun mala ta ji gulanta alai na nasiya ba za ka taɓa samun wani ya kake ka mutum da mun juya maka baya wannan allah yake biya a musu sallallahu alaihi wasallam to kafin kenan akwai akwai ne akwai matsala ko anan ibn kafir yake cewa yukhbiru ta'ala an ta'ayyid rasulihi Allah yana ba da labari dangane da karfafa manzansa da yayi salawatullahi alaihi wa salam tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tasbitahu da kuma tabbatar da shi da Allah yayi wa ismatihi da kariya da Allah ya bashi wa salamatihi da kubutar da shi da yayi daga dukkan wani aibi wato Allah ya kubutar da shi min sharrin ashra daga sharrin masarrata wa kaidul fujjar da makircin fajirai wannan ana yi wa dukkan mutanen kirki irin wannan ana yi za ka iya samu da mai sarauta da malami da duwan wanda ya isa masu fajirki na mulki masu fajircin mulki za su iya sa wasu mutane su je har gidan sarki su yi hira da shi kuma dan a masa fajirci dan a masa makirci ko ba a gane ba za a iya zuwa kuma har gidan malami a yi masa wannan za a iya zuwa gidan wani wanda duk ya isa saboda a samun galibe ne ba a kama shi da laifi duk waɗannan masu mulki suna yin irin wannan a cikin mutane kuma wani cin amana zai yi sai ya buga maka waya suna magana amana a sama saboda cin amana to kafirai duk sun yi wa annabi irin wannan domin su samu ina za su samu sa malamai ana musa sarakuna ba ana musa yan siyasa suna irin wannan sannan wasu munafukai a ƙasa su ma suna irin wannan abu saboda sai an same ka da laifi kawai wani ya buga ma waya amma wai rafadin yake sai ba baka ma sani ba sai ya zo ya sake ya faɗi maganar a duniya saboda kawai ya ta ka shi bukatar sa kafirai sun yi wannan a zamanin annabi za su turo a zo a zauna da annabi a ta magana ya ce me ya faɗa to wannan ana yi musamman idan an fahimci tafiyar baka yin ta to sai a nemi bita da kulli ana yi ko ku san ana yi ba ana yi to shi za a nan malar yake cewa a wannan ayar Allah yana ba da labari a kan yadda ya ƙarfafi manzansa ila da amincin Allah tabbata gare ya tabbatar da manzan a kan gaskiya ya ba shi kariya wa salamatu ya tseratar da shi mai sharrin ashirar daga sharrin masharranta kai wasu ba ya kai matsayi idan gwamnati su zaban su ba ta da gaskiya wasu mutane ma ɗaukar su aikin suna yawo da abin ɗaukar magana a bakunan mutane a cikin aljihu sau zara da kai a cikin da su suna ɗaukar shi ga nan an koma da aiki a kunna ba shi kuma daga nan masu sharri masharranta sun ɗora shi shi nan daga nan zai ɗauki fushi duk ana yi a wannan a mulki ana yi to kaga kenan ai mulkin bai zama mulkin abin nan ba ai in dai na alheri ne na adalci ba mu kan magana bai magana kai dai kawai kai kokari da ta fitar da kanka sai ji cikin abin da kai Allah ya tsora muku ba shi kenan ba sauran mutane ka rabu da su to amma za ka ga cewa ana yi wa manya-manyan mutane irin wannan bita da kullum ɗabi'a ce ta kafirai ɗabi'a ce ta munafukai ko a siyasance an sa ka kayi irin wannan ko ka sani kai munafiki ne kuma ma masharranci ne cikin ɗan duniya gaba ɗaya shi ne za ka ga kana kan gaba mutane kana ɗauka ka je ka sake gaya wa mai gidan ai wani za ka yi. bari ma mun kunna maka kaji saujin da waya na buga maka kai munafiki ne ai munafiki ne kai ka ji abin da ibnu kasir ya faɗa akan kai ce kai sharrin ashrar a cikin ta ka kowa sharri kuma kaidul fujjar wato kana cikin fajirai ba su makirci ba makirci ba ta rayu wani buga na waya wani rukun zai rukun zai ya ko ne za da zo yana hira da kai ya makala abin daukan magana ko abin daukan foto wai saboda duk wannan munafurci ne dan ka kunyatar da kai ne ake ma haka ba gane ba wa annahu ta'ala shi Allah huwa mutawalli amrahu wa nasrahu Allah shi ne majibincin al'amarin annabi ya sa ya kubutar da shi daga irin wannan sharrin da masharkuta su da fadinci masu fadin da kaidin fadirai duk annabi Allah ya rajar da shi da huwa mutawalli amrahu shi ne majibincin al'amarin annabi wa nasarahu da kuma mataimakinsa wa annahu la yakilhu ila ahadin min khalqihi Allah bai taɓa jingina annabi ya dogara da wani mutum daga cikin halittar Allah sai dai Allah sai dai annabi ya dogara da Allah amma ba ya dogara da kowa dan haka Allah ya masa isma ya kare shi bal huwa ma ba haka ba waliyuhu Allah shine majidincin al'amarin annabi wa hafizuhu kuma shine mai tsare shi wa nasiruhu shine mai taimakon sa wa mu'ayyiduhu kuma shine mai karfafa shi wa muzfiruhu shine mai fitar da shi ya taimake shi akan kowa wa mutahhiru dinahu kuma shine mai tsarkake addinin annabin da annabin sallallahu alaihi wasallam ala man adahu akan abokan gaba shi annabi yana da kariya amma kai ba ka da wannan kariya amma duk wanda ya dogara da Allah Allah zai maka zai kiyaye shi wannan kuma Allah yana yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kiyaye shi daga abokin gabansa kiyaye shi daga wanda ya saba masa ya kiyaye shi daga wanda yake neman ya cutar da shi fi masharikin ardi wa maghariba daga daga mahudar rana da fadin duk inda ka fito Allah ya ba mu annabin sa kariya sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma har zuwa rana tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam kariya to kun ga dai alkur'ani yadda yake abubuwan sa ko je yayi magana a cikin tsakiya to amma yau kuma sai yayi magana a munafukan ciki wanda ba a san su ba sai Allah munafukai masu zuwa su zauna da kai su ji cikin ga su je su fada ba mai gidansu abokin gabar ka wata wannan kuma ya fi faruwa ko a ma'aikata ta gwamnati ko a cikin siyasa ya fi faruwa a wannan watakila kai ne a ƙasa amma wani yana so ya samu zama a gindin ƙogan ko kwamishinan ku ko daraktar ko na abubuwan kuma a ma'aikatar watakila kuma darakta ɗin ko kwamishinan naku ya danne masu haƙoƙi irin waɗannan sai su zo su rinka kawo maka magana wala dai oga bai kyauta ba ai kaza da kaza saboda kaza to sai ka zage kaji ya fara magana kamar da cewa bai kyauta ba kuma kai an kike ka ka zazzage labarin na cutar da aka maka sai a ɗauka kuma sai a je a gaya masa ana samun wannan ko wataƙila ma a je a kunna masa ko ko a zo a yaudare ka ku yi magana da mutane da abin da kuka yi amma sai daga cikin ku ya yi rikodin kuma ya je ya biya a kuma ya je biya ba shi kenan ina zo ana tambayar ka kace a'a kaza sai a ce to ai ga abin da ka faɗa sai a kunna ana yi ko ta duka alkur'ani ya ce masu wannan aikin masharranta ne kuma fasirai ka ji kuma gaba ka ji ne ko Allah ya kira ka da kai fajiri Allah ya kira ka da kai ashrarun nasu ka su kowa sharri Allah zai ba ka masauki na sharri na haka ka zama ba munafurci ake ba zaman al'umma ba zama ne na munafurci saboda haka ba za a zo ana bibiyan wasu mutane haka ake ya za na ya ya ba zuwa a siyasa za a je a zauna a yi abu a yi abu wasu zai rafa da suka su je su biya saboda ne ake bibiya kuma ga shi dukkan su kowa Allah ba su nota shekara takwas mai tsawon kenan to dan me za ka zama munafiki akan wannan ai mu'amala da kai ta gaskiya man me a ciki sai ka je ka har hada mutane ka hada rigima ka hada rigima wannan kafirai sun fara yin kafin zai kazo ba kuma kai da ake masa haka kafin a yi masa haka an yi ma annabi amma annabi Allah ya nuna cewa yana da kariya a cikin ma ta kila kai zama ba ka da kariya wannan yake sa ka ga kawai sai ka haɗu da mutum ka nemi ka gaisa da shi sai ya ke gaisa da kai kai baka san ma mai kai ba me ya faru a shi wai shi an zo an yi magana da kai ne an yi rakwadin kuma an ji an gaya masa shi kenan daga nan komai

وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا Allah tabaraka wa ta'ala ya gaba da bayyana cewa wa in kadu har yanzu dai sun kusata da yastafizzunaka min al wato su fizge ka ko su kore ka daga cikin ƙasa duka min a domin su fitar da kai daga wannan ƙasar makirkin ya kai makin an zo an zauna da shi ba a samu laifukan ana kan a samu yadda za a yi annabi ya kago wani abu ya fara Allah bai yi ba ya tabbatar da annabi akan gaskiya saboda annabi mai gaskiya ne kuma Allah shi ne mai taimakon annabi shi ne majibincin al'amarin to wannan hanyar ba a samu ba kuma ban na gaya muku yadda nake faɗa ɗin nan haka yake faruwa tun da can haka yake faruwa yanzu kai da aka yi maka wannan in a siyasance ne an maka waɗannan in a mulki ne an maka in a ma'aikata ne an yi saboda a samu a kama kada laifi su kore ka Wula wulakanta ta sai kuma Allah ya maka kariya duk abin da ka faɗa din nan haka yake to yanzu za a canza hanya ko ba za a canza ba tunda ai sun munafukan ba za su daina ba munafukai ba za su daina ba ko ba su ci nasara ba ta nan za su sake bin wani hanya su ma waɗancan kafiran da suka yi ba su samu wannan nasara ba to sai kuma suka dawo ta wannan bangaren ya ce wa in kadu duk da dai sun kusata an gane wato zuna zunaka wato su fitar da kai ko kuma su fisgar da kai saboda mai liƙurijinka min ha domin su fitar da kai daga ma ƙasa don ma kirkin wannan ayi yi abu tun da ba a samu da jinsa ba sai ana rikin yanzu da kamata a ƙyale shi ba ya kamata a kore shi ko sai ka ga ana da hudur tura a wata kila in an yi an yi ba a same ka alawi ba kawai sai a rubuta an kore ka ko daga jam'iyyar ko kuma wani abu daban nan je ka tsare ko sai a taƙa kaji kajen wasu abubuwa mun kore shi ba ka aiki saboda wancan makirkin da aka shirya ba yi ba bai yi ba yanzu sai a yi kokarin kuma yadda za a yi kuri yiwu kamin sai a fitar da kai Allah ya ce da sun kuskura suka kori annabi a garin makka da sun kukkura suka yi wannan don sun yi attempting za su kore shi sai Allah ya ce ko inda sun yi idan la yalbasu na khilafaka ba za su zauna ba a garin makka bayan ka fita illa kalilan ta kanka ba halaka su zama da sun kukkura sun taba annabi a to sai Allah ya ba su nasara ba su yi wannan ba saboda mai Allah ya faɗi wannan ke sunnata man kada arsalna qabla ka rusul wannan ita ce tafarkin waɗanda mun aiko ka kafin kai daga cikin manzannin mu ai duk annabawan Allah da Allah ya aiko su kafiran da suka faɗa musu ne ba ba har kada su ake ba wannan sunna ce ta Allah kai ma da sun kuskura sun taba ka akan wannan da ko mun halaka su ba za su zauna saboda wannan sunna ce irin samu, an kori annabi mu a gari aka kore aka masa wulaƙar za mu halakar da gari wannan hanyar da shi Allah wala ta ji da sunnati na ta hawila ba za ka samu wani canji ba wato daga sunnar mu ko kuma daga tafarkin mu ji shi Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya bara a samu wani canji ba wato daga sunnar mu ji shi Allah wanda yana nuna maka cewa ubangiji baraka wa ta'ala yana kare wato annabawansa daga biyar da aka yi musu abin da ba daidai ba to anan ma da yake cewa wannan aya ta ƙarshe ila nazalat wato fil yahud watakila a wani faɗin an ce ta sauka ne akan yahudawa an bayyana yahudawa ta sauka akan saboda suna da burin su halakar da Banza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da gore su kore shi iz asharu ala annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi ma annabi ishara da cewa sun zo suna magana suna cewa ai kasar sham kasa ce gurin zaman annabawa kusan sham Allah ya mata albarka ita ce arabin lafi ba ra'ana fi kuma ita ce wato kamar bilabin anbiya ana kiranta da cewa garin annabawa kowane annabi ya zo a tarihin ko ana da koda dai ko ya inganta ko bai inganta ba amma dai har annabi adam ya zo domin dukkan annabawa sun zauna a sham kuma sun ziyarci kasar sham to shi kuma annabi gashi a makka gashi kuma a madina ko saboda ka yahudawa suka zo suke cewa inda kai annabi ne me yasa ba a ganka a sham ba ai sham ita ce biladul anbiya garin annaba me yasa ba ka ji ba shi ne kenan sun yi kusa kore shi ko saboda wannan duk abin da suka zo akan wannan bangare na hadisi akwai maganganu da aka yi tsayi amma ba su inganci har ma ana cewa sun ce masa dalle bai yaƙi wato bai je ya yaƙi ba abin nan tabuka don lokacin da suke wannan magana yakin buka bai ba ba amma duk duka ba ya biya yayi yakin buka ba mai. dan yahudawa sun saka shi ba wannan ba wannan bai inganta ne. an gane ko ubangiji yake cewa wa in na la yastafizunaka min al-ard li yukhrijuka minha ai wato kenan sun yi kusa su fitar da kai saboda me saboda adawar su da abin da suka yi a babu su samu cin nasara ba Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa wato da sun yi haka idan da ba za su zama a bayan annabi ba da annabiya da Allah ya halakar da su saboda wannan tafarki ne na shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma alqur'ani ya zo ya nuna cewa wato abinda yahudawa suka tsada na fadin wannan akwai ruwayoyi da waɗanda suke magana a kan wannan amma duk da su inganta da su tabbata ba na kamar cewa annabi ya je ko ya tafi yakin tabuka saboda yahudawa sun goran a haka a sai shi da irin annabi ya ji masu je sham kuma ya ki tabuka wannan magana ba ta inganta ba annabi ya je tabuka yaƙi dan Allah ba dan maganar yahudawa ba wannan shi muke son ku gane dan umarnin Allah annabi ya yi tabuka ba dan yahudawa sun mata koli domin ana yaɗa waɗannan maganganu a cikin kutubu tafasir ana cewa ya je tabuka saboda yahudawa sun masa gori a duk ayyukan da annabi ya yi su don Allah ne ba don wani ba ka gani wannan yawa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wato mana yake cewa nan fa innal nabiyya lam yaghzu tabuka an qawli yahud annabi bai yi ita buka ba dan wai maganar yahudawa wa innama gazaha annabi ya yaƙi tabuka ne saboda ne imtisalan don sadar da ƙaunin lafi ta'ala faɗin Allah da ya ce ya yi hallazi na amanu fatilun lafi da ya nuna kummin alfafa haka Allah ya biya da annabi ya ce ya ku masu imani ku yaƙi waɗanda hannayenku ya samu daga cikin kafirai wani ya nuna Allah ne ba da umarnin ayyaki kuma saboda faɗin Allah har yanzu da yake cewa qatilul ladina qatilul ladina la yu'minuna billah ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah ba wala bil yawmil akhir kuma ba su yi imani da ranar lahira ba wala yuharrimuna ma harrama Allah kuma ba su haramta abin da Allah ya haramta ba su da yahuda an sun ki su haramta abin da Allah ya haramta musu a cikin littafin wala na dinal haqqi kuma ba su yi addini da addinin gaskiya ba ma'ana ba su bauta ba Allah da abin da Allah yake su bauta masa yace min na utul kitaba daga cikin waɗanda aka ba su littafi hatta yutul jizyata an yadin wa hum sagirun ku yaƙe su har sai sun ba da jizya ita ce haraji wa hum suna masu kaskantuwa a gaban ma'ana kenan annabi ya yaƙe su saboda sun yaƙe shi ya yaƙe su zai yi wannan saboda ba su haramta abin da Allah ya haramta a cikin littafin kuma ba su bauta ma Allah da abin da shi Allah ɗin yake su bauta masa da haka a yaƙe su har sai sun miƙa wuya waɗanda suka ce za su zauna a ƙarƙashin musulunci lafiya to an yadda aka yi wannan sharafin amma kuma a ba da su su rubuta za su ba da haraji shine Allah ya ce su ba da haraji da hannunsu kowa ya zo ya biya ba zai aiko sakobanin kasance ko da shugaban yahuda ya yadda zai zauna to ba zai aiko wani ya kawo kudin haraji ba sai dai ya zo ya bayar a gaban annabi yana tsuguni a matsayinsa na ci don ya tafi kaskanci saboda wani lafi da izzatu wani rasuli wani mu'min buwaya ta Allah buwaya ta manzon Allah ne buwaya ta masu imani ne kafirci a ƙasa yake an gane ku wa gazaha liyaktabta wa yantaqim mimman qatala ahlul mu'min ahlul mu'uda min ashabi annabi ya yi yaƙi ne saboda Allah ya sa shi yayi wannan yaƙi. shi za ya ce sunnatullah wannan ita ce hanya ta shi Allah ta tabaraka wa ta'ala sunna ce ta man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila wato ba a samu daga sunnar mu inji Allah canji ai haka za adatuna Allah ya ce haka dai al'adar mu take zillazina kafaru cikin waɗanda suka kafirta bi rusulina da manzannin mu wa azuhum waɗanda suka cutar da manzannin mu an gane wato bi khurujir rasul ta hanyar fitar da manzo min bayin azharil asfar saboda kafirci ya kai matsayin annabawa da an kore su cikin garuruwa amma kuma sai Allah ya halakar da waɗannan mutane saboda abin wa yu'tihim al'azab kuma Allah zai dawo musu azaba walaula annahu alayhi salatu wassalam rasulur rahma ba dan Allah ya san shi wannan manzo Muhammadur Rasulullah manzo ne na rahama ba abinda suka yi ma annabi in ba dan Allah ya san manzon na rahama ba ne la ja'akum minan nikam da wata bala'i ta zo muku na daga ukuba fi duniya a wannan duniya wanda yake irin wannan azabar da Allah zai turo ma za ki bala bi ahadin ciki, babu wani ɗaya da yake iya kafa an dai fahimta ko amma in ba don haka ba da Allah abin da aka yi mu annabi na kusatar da shi da wulakantar da shi da azabtar da mutanensa da aka yi in ba dan Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wato ba ma aiko ka ba sai dan ka zama to rahama ga talikai in ba dan wannan rahamar ba da annabi ya zo da ita da wallahi mutanen makka sun gamu da bala'i bala'in da ba wanda ya isa ya iya karɓar haka za a kawo musu amma Allah ya rubuta da annabi rahama shi yasa ma malami kawo ta aya wani hadha qala ta'ala saboda haka ma Allah yace wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah bai zama mai yi musu azaba ba wa anta fihim alhali kana cikin su kaga kenan gashi sun saba wa manzon Allah sun azabtar da sahabbansa sun yi masa ba daɗi sun ƙaryata shi amma kuma su a cikinsu sai ya zama dalilin kuma ya zama musu hijabi daga azaba wato kenan yanzu wanda kake ki kake zagi ashe ta dalilin su ake maka rahama ma ba a hanakar da kai ba an gane ko a yanzu ne ba wanda kake faɗa da su kila dalilin su ne ma aka rangwanta maka ta dalilin su aka rangwanta musu saboda rahamarsa yanzu misali ai akwai yara ƴan ƙanana masu karatun alƙur'ani almajirai da wane ne suna karanta alƙur'ani ba su da zunubi kada ku rena yaran nan da suke yawo ba san ni ina ina ba san ni abin nan daga tsandiya nake ba ina son in gaya muku ba wajen irin zuwa ta daga tsandiya amma ku daina wulaƙanta waɗannan yaran da suke karatun alƙur'ani hadisi ya zo manzo Allah na cewa in ku manya kuka yi ta zulubi da ciwa-ciwa kuka gama ciwaciwarku na ɗauro azaba zan saukar a garin so in na kalli yaran nan da suke da alkurani zan ɗauke muku wannan da kuke wulatantawa ɗin dalilin su aka muku sosai ake jin tausayi ko ba ka so mun faɗa eh, ai wani yawon shi almajirin ne fata gwada wani yawon shi almajirin ne to ko ba ka so mun faɗa eh kai abin da za ka yi shi gaskiyar magana saboda haka ashe kenan abin da ka ƙi yana iya zamantowa ma shi ne dalilin da zai hana a maka azaba shi yasa sun baki annabi sun ci mutuncin annabi sun wulaƙanta shi sun ƙaryata shi sun faɗi duk abin da za su fara amma sai Allah ya ne dokar da ayyace ba zan musu azaba ba tunda a cikin su kake in ba dan kana cikinsu ba da tuntuni na halakar da su kaga kenan zaman za a ciki yayi musu ne ya taimake su sannan kuma bayan ya rasu baya nan wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sai kuma Allah yake ban kasance zan musu azaba ba idan suka rungumi istighfari in dai suka zauna suna istighfari ko ba ka nan bayan na kafiran to ba zan musu azaba ba shi yasa muka zo saboda na san wasu mutane ba sa yin istighfari ne wallahi akwai mutanen da ba sa yi ba sa istighfari kuma shi ana nuna mun lokaci ya zo ga fa'idojin istighfari har guda 40 har guda 40 saboda akwai wasu ku ba sa yi wallahi ba sa yi akwai waɗanda ba sa istighfari nan kwata-kwata to ka saurara amma an ce mana wai sai dai zuwa gobe saboda lokacin yanzu yayi yi saboda haka za mu faɗa don amfanin masu faɗayi su je su yi waɗanda ba sa yi Allah ya shirya su su yi wannan shi ne abin da za mu faɗa amma akwai gara na rantse da Allah duk wanda zai riƙe istighfari ya rinƙa yi da gaske tsakaninsa da Allah maganar talauci da kuncin rayuwa ma ba da ya samu ba kuma dama kuma dama ya san abin da ya fi dawo su da kuncin rayuwa yawa kai dai ka samu kuɗi ka ci kaza ka ci kifi ka ci wane ne ka ci mota ka auri mata kai kun kame mai gida wannan shine abin da ya dame ka ko da ba ka da imani kuwa to dan wannan ma dan wannan ma ya kamata ka rike istighfar ko ba da lahira ba ko ba don lahira ba don abin da za mu faɗa ka samu kuɗi a duniya to ka zo mu gaya maka kai ko ba don shi ba ka zo in ya ga dama ka je dai ka samu kuɗin shi kenan tun da lahirar dai ba ta dame ka ba to ko don duniya ka yi istighfari na rantsi da Allah wanda ya san me yake yi ko don duniya ko ba don lahira ba za ka yi istighfari ko ba don lahira ba saboda amfanin sa sai ma ka ji abin da za mu faɗa gobe in Allah ya Amin. Amin mal. wanda suka ce za su zane jarabawa da daukan aiki ke neman magani da neman mm. wasu jarabawa ta neman aiki. Wannan ce mahaifiyarsu ne ba lafiya su na wata kuwa shi ma Allah ba su lafiya wannan suka ce ba shi ne ya mutu yawa suke neman addu'a Allah ba su ne yadda za su biya wani ce na fama da jinya tsawon lokaci tsawon shekaru ke neman addu'a Allah ya yi wannan ya ce tana neman addu'a su rabu da mai gidanta ko mijinta ya ce mata ta je ta yi auren ya ta gani yanzu shekarar ta hudu take zaune take neman addu'a in ma wani abu ya mata Allah ya raba su kuma ga ta bari Allah ya kawo da hmm. daina raba Allah ku ga in Allah ya kai zartar da hukuncin ba wanda bai hana yawa Allah shi ne da liman irin wannan maganganu su yake hana a kasima a zuwa kana roƙon Allah kuma kuma mun yi da ka bar ma Allah ka dai ta daina ma wannan idan Allah ya ce za a auren mutum duniya ba mai hana haka annabi ya ce duniya idan za ta shi dan ka cutar da kai ba za ta iya ba sai in Allah ya ce kuma duk duniya in za ta don su amfani ka ba sai amfana ka ba sai Allah ya ce domin ne a ciki a daina ta kowa da mutum wani ko wani abu ya mata ba mata ba abin da ta yi kawai Allah ya ba ta biki ya marma Allah a amma akwai da yake na neman addu'a Allah ba shi ikon ƙarfin da yake da shi wannan malakan sauran masu bukatu da mallakin wannan biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da suke biyan da أستغفر الله وأتوب إليك أستغفر الله وأتوب إليك أستغفر الله وأتوب إليك يا الله من أترس لي دوارنا الزمى يا باين كان لسوني أزمي سنتي أبنتي سنتي رحمة الله من أتكلم الله في دوارك فقوئنا يا الله kai ne masani akan bukatun kowa Allah duk wanda suka roƙe mu addu'a da wanda ba su roƙe mu ba ya Allah muna roƙon ka biya musu bukatun su ya Allah ubangiji ka biya musu bukatun su ya Allah Allah ka mai da kowa gidan sa lafiya muna addu'a ta musamman ga mai martaba sarki marigayi ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya haskaka mishi wanda ya bari a baya Allah ya musu albarka waɗanda ba su da shi ya Allah ka ba su waɗanda suke da shi ka taya su riƙewa ya Allah marasa lafiya ku ka ba su lafiya lafiya kuma Allah ka ba ka ƙara musu lafiya ya Allah waɗanda suka rasa ba su da abinci ya Allah kana da abinci su ya Allah ka ciyar da su ya Allah waɗanda suke rayuwa cikin kunci ka ba su waɗanda suke neman aiki ubangiji ya Allah muna roƙonka Kan ba su aiki wanda ya dace da su ya Allah waɗanda suke karatu a makaranti ka jawo da asu ya Allah ka dawo da su Allah ka tilasta ba asu sai sun dawo eh, sun bar yara a gidajen suna tango da sauran Allah muna roƙon ya Allah ka daidaita su

gaskiya ka gafarta musu ka haska musu ka yi musu rahama da gafarta mu Allah ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin